الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه الذي جعل استقبال الصالحين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب من دعا لدعاء من في المسجد وما أداه فيه bayan mai bayani a wanda an ka kiraya da amin domin cin abinci cikin masjid suna cikin masallaci yaro ko wani babba ya zace mishi ana kiran kan wuce abinci wa ma don da karba suke yake gane nan magana tana cikin lagos kalami magana da an hana a cikin masallaci ko ba su ciki malum ba kai ba su wannan lura ce tana ga cikin abubuwan da kasance an ka halatta kenan ko kana cikin masallaci an samu ai kuma a cewa ne baba ya ce tsoro mutane su fito bayan ta ba amma da alin amin fil majid wa ma adawa fi حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله هو ابن bi طلحة sami anasan ya ji anas anas ya ce wajatun nabiya na samu manzo sallallahu alaihi wa a fil masjid cikin masallaci ma'ahu na fi shi ta da wasu mutane ko kuma tunin miƙe ni ya kusa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sai anas ya ji nauyi saboda mahaifin shi ko kuma mahaifin shi ya aiko shi gare manzo saboda ya shirya mai abinci watan wannan anas abu talha radiyallahu anhu shi ya ce ma ainihin uwa ana aisha mutum musulmi ya ce mata ya ummu sulaimi ki shirya manzon Allah abinci saboda na ji murya ta tayar ni da dukkanin alama ne wani sai dai kasance ko ta diba ta samu kawai ya burodi na a cikin gidan sai ta da ta gyara da ta gyara sai ta mai take tana tun duna mai shina karkace akwai tsohon mai ciki ne kici ta ɗauko ta tambar mu ta hau ta hau ta ta ta ga mutu sai sannan da cikin kyalle ta samu halar da hamurci ya ce tana gari kone halar da zai zama hanku ya zo sai tattalin mazo tsanda za su ba cikin sahabai sai sai sai ji nauyi to shi na sai dai ana ce ba kun su sai ni yi tsaye ba ƙara ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce mini an salaka abu dalha abu dalha na shi ya aiko ka ko da ce na ya aiko ni ba ƙara ce da ana saboda abinci ko da ce na am saboda abinci wa qala ce man ma abu ce ya ce mazo Allah ce wanda ta yi shi ku duk ku taso man talaka sai dai an sai dai mazo Allah ya taso da mazo Allah ya taso ya fito wanda talaka ku gari aje mai Allah sai ya ce sai sai shi ko gudu ne ga su da shi to na zo in kai mai abinci shi ana kira yana ta abinci ne ke mai hau sai kira duk abin da aure ya kira su a tsada ai sai dai abu kan aiki ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta tare da kuma ummu sulaimin ba mu da abin da mutum ya fice sai ta ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo shi adadin lokacin da suke hakan da sai dai abu kar ayi to ma sai zo wajen sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce min wajen Allah sai sun kai shi shi sai ce min to abincin ga bai da yawa dan ta Allah ayi na ta ce aje a kawo abinci da suka shigo ta ce mu ummu sulaimin ina abin da ke sha ne sai ta ce ga shi ce kawo da ta kawo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya abincin nan fa qala fihi ma sha Allah an yaqula ya faɗi abin da Allah ya so shi faɗa cikin wannan abinci da ya tofa ya tofa ya tofa ta ce ma Anas ya Anas ya ce na'am ya ce idan da ya ka ce ba goma su shigo da habbai guda goma su shigo wa asalu suka ce hatta sha'u hasu hakoshi da su hakoshi suka fita sai ce idan da ya shirkin da ba goma dama su shigo goma suka shigo suma ko su da Allah zai ce haka haka hasama sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabi 80 yan goma sun hita goma su shigo sun ka saka koshi bayan sun shi sun koshi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa hannun shi mai girma shi ma shi wannan abinci shi ma sai da koshi wannan shi na dawa sai da sahabi su sa koshi na ci. bayan ya ci ya koshi sannan duk dukkan wanda a cikin gidan kuma an kira su ce koshi ya zo ko suna a roƙa aka yi makwacin babu qada'i wal li'ani fil masjid babu mai bayani akan watan yanke hukunci ko li'ani cikin masallaci ana hukunci cikin masallaci ana li'ani ko ba yi to wannan dai watan ainihin so wata dina buhari ya kulla wannan babi akan dai shi na cikin abin umurul masajid al'amura na masallaci ne wannan babi ne shi na bayani kan aikin da ya kamata ya ci masallaci da wanda bai kamata ba shi na kawai to bayani akan hukunci da da ahli sunna kuma shi ya da shi kawai a gani nashi hadisi na yahya qala qala habarna abu da zaki qala habarna ibn jarayd qala habarni ibn shahab an sahal da sa'd an rajul haqiqa wa mutum qala ya ya rasulullah ya mazu allah qala ay rajul ka bani labari idan mutum wajen da zai samu mu'amala a cikin rajul ya samu wani mutum da ya da mata ta yi ai ka tuna hukunci shi da yi masu Allah ce a wakil shi da riba a na sai suka yi ani wannan abin ya riga ya faru ya tarar da wani gidan shi na zuwa masu shi na ce ya rasu da zani ce in ka tarar da mutum da matar da cikin gida shi na zane da ita shi ka ce shi za ka yi kowa za ka yi sai masu Allah ce a ba a tsara rayuwa ko dai ka kawo da in baka da da kai rantsuwa da rantsuwa a na sai suka yi rantsuwa shi masallaci babu li'ani babu qada li'ani fata za ana sai su da ayat sirra cikin masallaci wa ana shahidun Allah ne ce ne ina nan lokacin ina nan halarci lokacin da wannan aka faru ji wannan a sanin ta da ansari babu ina da hala bayan tan yusalli ya haifu sha'a bayan mai bayani idan mutum ya shiga cikin gida Yusuf yusalli zai sallah haifu sha'a ga inda ya so aw haytu imar ko inda an ka kore shi wala da su amma ta shi kama shi dai kanan shi dai kanan in aka kira ka cikin gida to idan mutum ya ba ka dama shiga cikin gida ne ya ba ka dama ka shiga to duk inda haka to kana tsaya kai sallah ko kuma da ka farilla amma da wala ya tsaye sai ce ko kuma ko kuma kai sallah inda an kamuce ka shi na ce au mera ko kuma kai sallah inda an kamuce ka da cikin bayani akan hadisi hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ina haka so in ma sallah cikin gidan kai nuna shi wala da ka shi kama da ke addini ko wala ta hasadu ka shi kama shi ga nan wai ga nan da hadathna abdullah bin mallama qala hadathna ibrahim bin sa'ad an anni shahar an mahmud bin rabi'i an yatabana da malik an nasi haqiqa manzo allah sallallahu alaihi wasallam atahu ya zo inda yake wa zuri cikin gidanai wa qala ce ayna tuhib wa usalli laka ina haka so in yi ma sallah bi kai cikin gidanka ko kuma da bi kai cikin gidanka qala ba a kira tu lahu nuna mishi ila makanin zuwa ga wani wuri da nuna shi wannan wurin faka bar nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kafara fa tafamna haka mu kai sabu baya gare shi fa sallallahu alaihi wasallam ka da ka da nafila babul masajid fil buyuti bayan bayani akan yin masallacin ne shi da shi Allah ya koba nan ga wanda an haga ita cikin gida in ya shiga cikin gida shi ne masallacin ne na sallah wannan kuma shi ana masallaci cikin gida ko ba masallaci cikin gida shine ce babu musali da kai buyuti bai magana akan yin masallacin da cikin gida wa sallallahu al-bara'un azibin bara'un azibin ya sallah fil wadi cikin masallaci ne fi jari shi cikin gida ne kuma ta jama'a ke kenan kaga Allah sallah cikin gida kenan ka samu cikin gida kai masallaci saboda uzuri ko kuma saboda nisan masallacin da kusa gare ka حدثنا سعيد بن عفيل قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن إتبان مالك حقيقة إتبان مالك وهو شيء من أصحاب رسول الله هنا في صحابة الموضوع صلى الله عليه وسلم شيء كم محمود بن ربيع ko da manzon Allah ya rasu bai girma ba ya su shi ba da labarin wannan amma da kamar ruwa ya shekara kamar da yake wannan shi ba da labarin wannan abuwa amma yanzu har ya zama tiyo to shi ba da labarin hadin da faru zamanin manzo kuma ya san manzo ya fahimci manzo lokacin ya shekara biyar yace ko shi ne a sahih sallallahu alaihi wasallam ya tafi na wannan sallallahu alaihi wasallam min mun da badalan kuma ya halarci badal min da an kai shi a cikin nan ka kada da annabu annahu ata rasulullahi ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ce shi sallallahu ya manzo Allah ka an karto badal ina musu kanina na ga kai na yi kada da cewa ban gani sosai wa ana mutalli li qawli na kuma da ne limani na ainihin mutane na mutanen shi mun alima da su wai za ka nace da amsaru idan wasu ba sun kasance talar waje sai rahi wanda a wurin da sai shi mun bulo shi cikowa Allah zai bai yiwa bainahu rahi da alƙayar da sai shi cikowa hanya shahiban samun da tsallaka wala asali ba ya samun iko an atiya in zai kiyaye masjidan masallacin su yin sallah ban zuwa mace su sai ya manzo Allah ina burin annaka tafi ka zo gidana wa ta tafi da ki ke sallah cikin gidana ba a tafi da kuma sallah ya rike shurin sallah kala yace fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace sa ba amin kala ce fa kala da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya gaya masa sa ba zan yi wa da kace insha Allah bayan Allah ya so kala itibani sai itibani ce waka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kura wata rana ta asabar wa abubakar abubakar tare da Umar ko yace wa abubakar ah, takuwan abubakar shi tare da shi shine lokacin da irin da fa'an naharu rana ta doka ko sama fasta azana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzo Allah ya yi dama shiga cikin gidan fa azanta da gudu bashi dama da manzo Allah ya shiga fa na yaji da zauna baki na da halal baita lokacin da shiga wannan gidan حين waya ta يكون حتى دخل ni ويتمنى كشميهني da halarbe ta? wannan kuma rawa da hannun mu da halar baita sun mutanen kala ce ayyana su fi ku ina kake so an wata ne bi kika in eh, yi masu zafin gidanka kala ce fa a sharatu da goni ne ishara ila na je ta bilar baiti abin da amma kusuri nan ga ayyana su tambi ayyana su fi ku an wata ne bi kika ina hatu da yi masu zafin gidanka babu musalli da buyuti fa a sharta da ni nuna mishi ila na ya tafi da baiti da wani ne na gida ba kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsaya wannan wurin fa kabbara ya kabbara wa kuma mun ka tsaya fa kuma mun ka tafi bayan manzo sallallahu alaihi wasallam fasalla raka a ni manzon Allah ya raka a biyu sun masallama sannan ya sallama ala ce wa habasna hu muka tsaye da manzo ala hadiratin akan wani abinci wanda mun ka shirya na nama a bukkunci nama ɗaya mai tsoka kire-kire kan kana bayan an dafa shi ya yahu sosai sosai sai a kawo gari a barbaɗa cikin wannan miya to shi na aka ce ma Najeriya sai muka shirya zuwa Allah wannan abinci da muka shirya shi wa barna wa Allah hadiyati mun ka tsaya shi akan wannan abincin da ana hala gode kasance mun shi saboda shi qala ce fasaba fil baiti rijalun min ahli dari da aka ji manzo Allah na cikin gidan ba Imam Malik ko ga ta ji sai shi ya saka ne gaba ɗaya fasaba fil bayti rijalu Allah ahli bayti wasu daga cikin mutanen gida wato min ahli mahaddar kenan ko fasaba da bayti ne min ahli jari cikin mutane na wannan shiya din kowa sai yau cikin gidan ba Imam Malik ba wanda tsaya in ba mutum guda ba da wu suna da mai yawa wajen hutu ta tara fa qala qa'idun minhum sai wanda daga cikin su aina malakum da tuhayshini aw ko kuma aina malakum da tuhayshini ina malakum da tuhayshini shi aka shigo cikin gidan ba amma kowa ya shigo fa qala fa akum sai sashin ta ce za ka munafiqun wannan ai munafiqina la yuhibbu Allah wa rasuluhu ba ya san Allah ba ya Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله شيء ما وجه شيء وجه كل ما كان يجي لا تقول ذلك kada ka wannan magana wani Allah ta rahu ba a gani ne ka kala la ilaha illallah ba a gani ya ce la ilaha illallah yuridu bi zalika wajen Allah ta sanin yadda Allah da wannan kuma yadda Allah ta gani ma da ita ya za ka ce mishi munafiki qala sai ce Allahu wa rasuluhu alam Allahu wa rasuluhu alam Allah da madoyi shi a sanin cewa ba munafiki na ba amma mun ga alamu na kai gare shi yace alamu na san Allah shi a sanin da madoyi qala sai ce wa inna nara wajahu abin da za mu ce shi na biki wa inna nara wajahu muna ganin ta wajahu fuskanta sai wajahu ai ta wajahu muna ganin fuskanta shi wanda sai haka ko da sifa ta irin munafiki ne ga munafikai ne mafi yawanci ya yi wa munafikai da sifa sannan kuma bayan wannan wajen ya yi fuskanta su komi na shi na tare munafikai shi na zama da su shi na mu'amala da su don haka muka ce mishi munafiki don haka muka ce shi na shi munafikai ke a ce nan ba shi don Allah ba ne sun Allah amma wannan ba haka bane qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ce inna Allah qad harrama ala nar hakik Allah ya haramta ma wuta fa inna Allah hakik Allah ka harrama ala nar ya haramta ma wuta cin namun man qala la ilaha illallah ya tafi da zalika wajen Allah Allah ya haramta ma wuta cin namun wanda ya ce la ilaha illallah ya tafi da zalika wajen Allah shi ne ba da Allah da wannan a shi kai na kaga shi wannan a malin kudu ta shi ya isa ba a cikin munafai ke saboda bai gari waya ma an ce ya halarci bada a shi ya halarci bada ko shi bai cikin kai sai maluma in da shi yana yi wakila kina da wani uzuri wanda ka shi ka zama da munafikai ko shi ka hulɗa da su ko shi ka musulmi ba da kamar shi wanda muka karanta ga wannan hadirin abi ba ta ta ai shi ma haka yake ko don haka mazo Allah ta tabbata irin wannan ba a shi mai munafiki saboda ni ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah kenan ne Allah da Muhammadu Rasulullahi ya fi da zai kawai Allah kiya ne mai da Allah irin wannan ashe wanda ya faɗi wannan ku kiya ne mai da Allah ba a ce mishi kafi kina da uzuri ne ko ashe kenan kai baka san uzuri ne ba in baka san uzuri ne ba Allah da manzo sun san uzuri shi قالوا لشهاب بن شهاب يأتي ثم سألنا سألت التنبيه على حسين بن محمد للتنبيه حسين بن محمد الأنصارية وهو أحد بني سالم shi a cikin ahlul talib wa kuwa min salatin shi a cikin ainihin madaukakan su min hadisi ne bai shi ana hadisi muhammadin rabi saboda hadisi kan muhammadin rabi sun san shi da karamin yaro ya dauko shi sai ya samu da sahabi babba wanda ya kasance kuma lansari na hadarci na iri ne ya ce sai tambaye shi ya shi ya sai ga hadisin ga da ya benshi shi fasa daga hudu zalika sai ce ya rika ma haka nan babu ce mun fi dubu ko babu taya muni fi da majid bai mai bayani akan daman tawa ta shiga masallaci wa gari ko wani masallaci kamar gida ko abin da ya kama da wannan wa kana mun umara abdullahi mun umara kasance ya wuta ku gari da helium na shi na farawa da kafa ta dama ashe kenan hali bai da hadisi ingantacce inda manzon Allah ce in mutum da shiga masallaci shi fara da kafa dama fa idza haraja idan ku da shi abdullahi mun umara ba a shina fara wa da rikin hili sura da kawai shi ta hagu hadis na kula ma nuna harbin kala hadis na shuba an da tsakitin sulaimi an abin jirgin kama yi ne an ba turukin da an aisha daga aisha da fiye lafa an ha kala ta ce kara da biyu sanda lafa an laifin sulaimi mazu allah ya kasance yau ka fita yi muna shina shina mantawa matuƙa ga gurin iko ne fi sha'ani ne ga sha'ani ne kuri ne duka ne ne fiye ga gurin ne wajen tsarki ne in manzo Allah zo wajen wanka ko wajen alwala shi na fara wanke hannu da mata na hannu hagu wajen kafa shi na fara wanke kafa da mata na hagu wajen tsari shi na fara wanke bangare da mata na hagu wajen da tuni ya tsaro shi ta kanshi shi na fara shashi bangaren kai da za mata na hagu wajen da kuri ya wajen sa kalma a kenan kenan Buhari duk da haka na shi kenan wafi bihu ya an rajina haka na wajen shiga masallaci ke duk da yana sun damar tawa ga shi ne dukkan ne wanda ya samu iko kan haka babu babu halin bashi kuburin mushriki babu halin bashi kuburin mushrikin jahiliya wa yattahalu maqama hamadidan bai mai gane shi an samu a tone abubuwa na rai in an ka tone su a yi tone a mai masallaci ko ko ba a samu a yi wannan ba to shi na sai dai buhari ko da bari kan wannan yace wata hadu makanu ha masajid ko harfi masallacin ne ga wannan wurin inda ya kasance kaburi na na rai. da aka samu dama aka ci su da yaki coci ɗin ya kasance makamartar su suna fili da yawa shi da tsohon makamarta ta sun wuce ta ana son a gina masallaci kuma na adadi ne mai yawa an samu a kawo dire da rute rute wurin dire da tashi a adadi na kai ne ko ba samu ne ba gashi manzo Allah kuma suna cewa watan kada ku kada ku mai da masallaci alƙibla kuma kada ku yi kada ku sallah zuwa gare ta to kuma ga wannan hadisi ko eh me me hadisi shi kada ku yi makabarta kada kada ku yi kada ku yi kabri